Matashi mai tsayi kuma fari ya fara wasan barkwanci tun yana ɗan ƙarami kuma baya ga kasancewa ɗan wasan barkwanci yana da diploma ta makarantar IPDR e ta kwalo ɓangaren ruwa da gandun daji masaurare shi. A rayuwata ina da abubuwa da dama da nake saboda ni ɗan wasa ne mai barkwanci kuma ina da diploma na makarantar IPDR e kwalo. Wasan barkwanci a bari na tashi da shi tun ina yaro. Na naɗa wani faifan bidiyo a shekara 2020 shine fito da sunana daga nan ne na shiga cikin wannan harka. Duk da kaunar da yake yi wa wasan barkwanci matashi Electro na cin karo da matsaloli a cikin sana'arsa musamman mata dalilin rashin tallafi na abokansa da kuma sauran masu fasa'a. Gaskiya har yanzu ina fuskantar kalubale saboda rayuwa ma gwagwarmaya ce kullum mutum ya faɗi ya tashi. Matsalar ta farko da na fuskanta shi ne wajen abokanina wasu abokanina ba sa fahimta na idan na ce ma wani ya zo mu yi wani abu sai mutumin ya ki amma yanzu suna dafa min a bangaren 'yan wasa da suke gabanmu mutane da idan ka tunkare su si tu vers c'est des gens qui t'aident pas Abdulrazak Ilobizo dalibi da ke karatu kan 'yancin al'umma kuma aminin yarinta na Muhammad Alzumma yana bayyana mana juriya da baiwar da abokinsa yake da. Na san shi abokina ne da muka tashi tun muna yara. A cikin aikinsa na barkwanci yana da makoma mai kyau. Ya dage ya mayar da hankali kuma ya samu tallafin jama'a. Ni a nawa bangare ina karfafa masa gwiwa ɗari bisa ɗari yana da goyon bayana. Muhammadu Alzumma da aka fi sayin da suna Electro na kira ga matasa kada su jira sai an ba su su nemi na kansu su kuma kama wasu sana'o'i baya ga karatu ya ƙara da cewa.